Me yasa ake fama da rashin kuɗi a Najeriya? Bari na fayyace muku. Kasafin kuɗin Najeriya na shekara 2024 naira trillion 28 ne. Duk a cikin wannan kuɗi za a yi wa talaka aiki, a biya albashi kuma a samar da tsaro. To a cikin wannan kuɗin ƙasa ne Tulumbu ya zaftar rabi har wajen naira trillion 15 domin gina titi daga Lagos zuwa Calabar. Trillion 15. amma daga ina waɗannan kuɗaɗe za su zo da kuɗaɗen mai da ƙasa ke sayarwa kuɗaɗen shiga daga haraji da masana'antu tallafin mai da aka cire muku da ƙarin kuɗin wuta tallafin ilimi da aka cire da kuma basussukan da ƙasa ke karɓuwa daga wajen turawan yammacin duniya to a cikin wannan kasafin kuɗi ne za a cire naira tiriliyan goma sha biyar domin a gina titi ko menene tiriliyan dubu sau ɗari shine dubu ɗari wanda ko mafi ƙarancin albashin najeriya bai kai ba to dubu ɗari sau goma shine miliyan ɗaya miliyan sau dubu shine biliyan ɗaya biliyan ɗaya sau dubu shine tiriliyan ɗaya wato miliyan dubu sau dubu to shi ma wannan sau dubu shine tiriliyan ɗaya to wannan sau goma sha biyar shine za a ɗauko a yi titi da su amma wani irin aiki za a iya wa talaka da tiriliyan goma sha biyar idan za a gina asibiti ɗaya akan farashin naira biliyan biyu to tiriliyan goma sha biyar za ta samar da sababbin asibitoci guda goma a kowace karamar hukuma da ke najeriya tiriliyan goma sha biyar zai sai tarakata guda dubu ɗari biyu wanda kowace karamar hukuma a najeriya za ta samu tarakata guda ɗari biyu da hamsin da takwas makarantun firamare guda dubu talatin da bakwai ne wanda wannan kuɗi zai gina idan za a gina kowane makarantar firamare guda ɗaya akan naira miliyan ɗari hudu to wannan zai sa kowace karamar hukuma a najeriya ta samu sababbin makarantun firamare guda 48 idan wutar lantarki ne wannan kuɗin zai linkautar da najeriya take samu sau uku daga megawatt biyar zuwa megawatt biyar. idan ruwan famfo ne matatan ruwa na zamani irin na turawa mai kyau guda ɗaya sabo kar dala miliyan 35 ne saboda haka da naira tiriliyan biyar za a iya gina sababbin gidajen tace ruwa guda 285 hakan zai sa kowace jiha Najeriya ta samu sababbin matatun ruwa guda takwas to wai menene mahimmancin wannan titi daga Lagos zuwa Kalaba ba tambayar da mutum ya kamata ya ba kenan tambayar da zaka shine waye aka bai wa kwangilar wannan katafaren aiki jama'a ina gabatar muku da Gilbert Chigori babban abokin tulumbu wanda yake da laifuka iri-iri a wuyan shi an samu hannun shi dumu-dumu wajen taimakawa a bace wawushe kudade daga Najeriya zuwa kasashen waje da kuma sai 'yan siyasa a wasu kasashen duniya misali a shekarun baya sai da Amerika ta ci shi tare da dala miliyan 1.800 saboda samun shi da laifin yi wa harkokin siyasar ta zagon kasa. hakan yasa ya tsere zuwa Faransa inda yake zama a halin yanzu akwai ma wasu tarin laifuka da ake tuhuma shi dai musamman a kasar Switzerland shi yasa ba abin mamaki bane yake da alakantaka ta kut da kut da Tulumbu na san yanzu da na ce muku har da dan tulumbun, a cikin shugabannin da ke tafiyar da kamfanin shi wannan Jilba gore ba za ku yi mamaki ba to in takaice muku yanzu an riga an rattaba hannu akan takardun fara wannan aiki kuɗi sai daga sun tafi abin da ya rage shine talaka ya ci gaba da zama cikar raɗaɗin talauci a tarihin Najeriya ba a taba aiki mai tsadar wannan ba ba a taba kashe kuɗi masu wannan yawan ba kai a afirka ma baki daya babu titin da yake da irin wannan tsada jira jira jira jira jira an bai wa zaki ajiyar kaza ya ce kai kakko wani damu da ni ni a yanzu na tuba da cin nama da fasa nake ci ga tambaya ta ta ƙarshe me kuka fahimta daga wannan aiki kuɗi kusan rabin kasafin kuɗi na ƙasa a doke shi a miƙawa mutum wanda yake da laifuffuka musamman wajen safarar kuɗi da harkoki na siyasa da tsoma hannu a ciki kuma a ce ga ɗanka gina daga cikin wannan kamfani me ake ƙoƙarin yi ku rubuta mu a comment section